labarin wata bayar Allah wadda ta ce a sake sunanta labarin ta game da aikin yamu gifo a gisni bi haƙƙi bismillahir rahmanir rahim wannan aiki idan aka ce mutum sama da kaman dubu sun yi wannan aiki to ba ni mamaki kuma kusan tun daga lokacin da muka fara ba da fa'idodi a wannan feji mai albarka kawo yau wannan aiki na yamu gisu in bai zo a lamba ta ɗaya ba bai zo a lamba ta biyu ba ba zai wuce a ta uku ba na adadin ayyukan da aka yi kira ni a kansu aka bani wato ajaib na abin da aka gani kai, an daɗe ana kira na akan aiki na yi an ce min in yi kaza na yi kuma na ga kaza na yi ni an ce min in yi kaza na ga an ce sau haka daga cikin abin da ta gani ta yi mafarki an ce mata ta samu ruwan ruwa mai tafiya wanda yake tafiya a rubuta mata jauhara ta wanke da shi ta sha daga cikin aja'ib <laughs> da ta gani na yamu gis a gisni bi haƙi bismillahir rahmanir rahim shine an ba ta kwangila lokacin da aka ba ta kwangilan nan ba ta da kuɗin da za ta yi aikin kwangilan nan tana tunane-tunane wani makusancinta ya ba ta shawara ko wata makusanciyarta na manta kamar dai yarta ta ce mu ta ce mata ko ta saida ta saida kwangilan kawai tunda ba za ta iya yi ba ta dage ba ta saida ba da ka sai ta fara tunanin ko motar ta za ta siyar ta yi kwangilan nan to ka san lamarin Allah in Allah ya nufi zartar da lamarinsa sai ya motsa sabubban abin kawai sai ta ci karo da bayani akan yamu gis din nan a gisin bi haqqi bismillah rahman rahim a wani bidiyon ba ma asalin bidiyon da aka yi ba dama shi wannan aikin na yamu gisu a wani bidiyo ne kawai zan ba da wani aiki sai na dan da labarin shi kuma duk sai attraction din mutane da yawan mutane suka dinga kira na ce musu su koma channel din to ita ba ta yi kyuya ba wato sai ta ringa bi ƙasa ƙasa ƙasa ta lalubo ina gundarin bidiyon yake wanda aka ba da wannan aikin sai da ta lalubo shi amma mutane da dama ni ne na na ba su ni na dinga tura musu link din ba su je sun nema ba shikenan da ta nemo sadauna tana aiki tana bugawa wallahi tashin farko sai ga miliyan bakwai ta samu aka fara aiki ah, ina ganin shi ma kafin a kai ƙarshe sai ga shi ma miliyan sha hudu an samu a yanzu dinnan da yadda take gaya mun kwangila an yi an gama ko ba tare da an saida mota ba tare da an sayar ba kuma ita ta yi shine ta ce wannan kaɗan daga cikin abin da ta gani na yamugi kenan da haka yan uwa a duba bidiyon nan yamugi su dubu ake karanta tsawon sati guda bukata za ta biya in ba haka ba kuma a mafarki za a gaya maka ga aikin da za ka yi bukatar ka ta biya insha Allah Allah ya datar da mu